الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شاء ɗaya ga جمادة الثانية a saniya yau sha biyu ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da a ya yi daidai da bakwai ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin fasulul khitab fi zikiri a hambil firakil islamiyya yau za mu tashi a shafi na sha bakwai muna magana kan aƙida ne na mutazilawa suwa ne ne mutazilawa menene aƙidinsu na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wal mu'tazilatu aidan akadu ala at-tauhid wal adl al-ijtimai wato su mutazilawa wato sun karfafa kuma sun karfafa dangane da tauhidi da kuma adalci na taron jama'a cewa a yi adalci a daina yin zalunci zalunci ba shi da kyau wani hazaini mabda'aini hamiyyacin kubura fi ta'anukin nas so wayannan manufofi guda biyu suna da muhimmanci mai girma wajen runguman da mutane suka yi waki da zilawa. mutane sun runguma waki da zilawa saboda wayannan dalilai guda biyu na farko kira zuwa ga cewa tauhidi na biyu kuma adalci na taron jama'a fi ta'anukin nasi li hadha al-madhhab al-fikri al-aqli shi ya sanya mutane suka rungumi wannan mazhaba na fikira na hankali fi asrin kathurat fihi al-mazalim al-ijtima'iyya a cikin zamani wanda zalunci na taron jama'a ya yawaita a cikinsa. Wa kasura fihi alqawlu bi tashbihi sannan kuma magana ya yawaita dangane da tajbili an gane ku magana ya yawaita dangane da kamanta Allah da halitta wata jisimul zatil ilahiyya da kuma sanya wa zatin ubangiji ciki irin na halitta an gane ku to an samu a wannan zamani zamanin mutazilawa wato zalunci na shugabanni ya yawaita sannan kuma aqidan nan na tajbihi wanda ‘yan mushabbiha suke yin sa Allah yana da hannu irin nasu yana da fuska irin nasu yana da baki irin nasu yana da kunne irin nasu wato suna kamanta Allah da halitta kai tsaye kai ka ce Allah shi ma halitta ne daga cikin halittu an gane to wannan yana daga cikin abin da ya taso da aƙidan mutazilawa na'am qamat al mu'tazilatu bi kulli ma wato wato sun miƙe da duk abin da Allah ya ba su min quwwatin wa na ƙarfi da ƙoƙari da raddi hadhihi al-afkar al-khabitha eh sun miƙe saboda tunkuɗe saboda yin raddi ga irin wannan tunani mummuna ko tunanin mai tunanin tashbihi ko tunanin kamanceceniyan Allah subhanahu wata'ala da halitta wa raddin nasi ila ila sawabi ala hasabi za'mihim da kuma dawo da mutane zuwa ga daidai gwargwadon rayawansu su a tunaninsu tunda mutane sun fada cikin tashbihi to bari su yi kokari su yaƙi wannan aƙida na tashbihi sannan su dawo da mutane zuwa ga daidai ah, walakin kama satara ayyuhal qari'ul karim sai dai kamar yadda zaka gani ya kai mai karatu mai karamci innahum ma'a juhdihim hadha wa raddihim lil jabariyya fi aqidatihim al mulhida eh kamar yadda zaka gani lallai sun mutazilawa duk da wannan kokari da suka yi eh, da kuma raddin su ga yan jabariya a wajen aqidan su na ilhaji wa hum aidan qad malu yaminan wa shimala su ma sun karkace dama da hagu ina fatan gane su sun karkace dama da hagu in an ce mutum ya karkace dama da hagu ya ke nufi ya bace saboda manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin nan wanda manzo Allah ya zana zane din nan hadisin ibn mas'ud manzo Allah ya zana dogon zane sannan a gefen dama ya zana wasu ƴan ƙananan zanuka a gefen hagu ya zana wasu ƙananan zanuka an gane wannan ko sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai nuna wannan dogon zanen ya ce wannan shine hanya na sai ce wa'annan kuma na gefen dama da hagu su ne ƙananan hanyoyi wa ala kulli sabilin min ha shaytanun yad'u ilayhi yace kuma kowane hanya daga cikin hanyoyin nan 'yan ƙanana na dama da hagu akwai shaidan mai kira zuwa gare shi an gane ko shine Abdullahi bin Mas'ud wanda ya rawaito hadisin sai ce abin da ake nufi ahalul bidadi wal ahwa su ne ma'abuta bid'a da kuma san rai to su mutazilawa da suka ga abin da ‘yan mushabbiha suke yi na kamanta Allah da halitta, to hankalin su ya tashi, sai suka miƙe su ma suna so su yi gyara. To a wajen ƙoƙarin yin gyaran su kuma sai suka ƙara karkacewa su ma. Sai aka rasa da su mutazilawan da wa'ancan ma wane ne ya fi karkacewa su ma sun karkace gefen dama da hagu na'am ah, wa kharaju an sawa kuma sun fita daga hanya wanda yake daidai aksama alaihi ashabul hadith ahlus sunna wal jamaa wato sabanin abinda ashabul hadith ke kan shi sune ahlus sunna wal jamaa والمعتزلة واحدة من الفرق الإسلامية الكثيرة سو معتزلة suna ɗaya daga cikin wato ƙungiyoyin musulunci masu yawa intahajat wasa'ila ka'idiyya muayyana wa'anda suka dumfari hanyoyi na aƙida aqida ne. an gane ko sun dumfari wasu irin hanyoyi na aƙida aqida ne wanda ya saba ma hanya na salafus salih i'tamadat fiha 'ala al-aqli wal jadal su mutazilawa sun dogara a cikin aqidan su sun dogara akan hankali da kuma jayayya sun dogara akan me hankali da jayayya وكانت المعتزلة أسرع الفرق للاستفادة من الفلسفة su سو معتزلة su ne mafi gaggawan kungiyoyi wajen fa'idantuwa da falsafa na Yunan an gani a cikin kungiyoyin musulunci babu kungiyar da suke gaggawan fa'idantuwa da gidan philosophy kamar mu'tazilawa saboda suna mutunta hankali fiye da komai na'am wa sabagha islamiyya sai suka yi mata rini suka yi mata fenti irin fenti na musulunci idan mutum ya ganta falsafa ilimi ne wanda ba na musulunci ba ilimi ne wanda yake mai hadari wanda yana iya kai mutum zuwa ga kafirci amma mutazilawa suka ɗauki wannan ilimi na philosophy suka sanya mai rigan musulunci suka yi mai fenti irin fenti na musulunci wanda in mutum ya ganshi zai dauka cewa filosofi ilimi ne na musulunci na'am wal isti'anatu biha ala nazariyatihim wa jadalihim kuma sun nemi taimako da filosofi akan irin nazariyatin su da kuma irin jayayyan su وقد تأثرت إلى حد كبير بالفلسفة اليونانية حقيقة متزلاوة سن تأثيرا تو واتو تأثيري من da ainihin filosofi na Yunan. Ha qala Abu Firdaus Abu Firdaus ya ce qultu wa la'alla hadha huwa al-ba'ith al-qawi fi mailihim an jadda sai na ce zai iya yiwa wannan shi ne wato abin da ya motsar babban abin da ya motsar zuwa ga karkacewarsa daga hanya an gani? babban abin da ya motsar har ya zama tofiya ah, su mutazilawa sun karkace daga hanya na sunna Shi ne saboda sun yi riko da filosofi na Yunan wa karahiyatihim lil hadith kuma wannan shine babban abin da ya sa suka kyamaci hadith wa ahlihi da mutanen hadisi duk mutumin da ya tasirantu da filosofi to ba za su shirya da ashabul hadith ba an gane wannan ko hadisin manzon Allah wato baya ba shi da alaka da filosofi shi yasa duk mutumin da ka ganshi akalani za ka ganshi yana tsananin adawa da hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam to mutazilawa aqlaniyun ne wato suna bauta ma hankali suna mutunta hankali suna bashi daraja fiye da qur'ani da hadisi an gane wannan ko to ko mun ji dalili wallahu wara'al wallahu wara'al qasd Allah yana bayan duk wata manufa fa'ida fa'ida wallazi yumayyizu al-mu'tazila an sa'iri firaq al-islamiyya abinda ya bambanta ko kuma abinda yake bambanta mu'tazilawa daga sauran kungiyoyin musulunci allati mara zikruha wanda ambatan shi ya gabata annal mu'tazilata lam takun fi awwal zuhuriha firqatun siyasiyya lalle ita mu'tazilawa bata kasance wato farkon lokacin bayyananta farkon bayyanan mu'tazilanci bata kasance kungiya ta siyasa ba ita ba kungiya ce ta siyasa kama huwa al'amru bin nisbati shia wal khawarij kamar yadda al'amari yake dangane da shi'a da hawari waɗannan ƙungiyoyi guda biyu kamar yadda kowa ya sani shi'a da hawari asalinsu ƙungiyoyi ne na siyasa sai suka rikide suka koma ƙungiyoyi na addini amma ita mutazila asalinta ƙungiya ce ta addini amma ta zo daga baya ta rikide ta koma ƙungiya ta siyasa ita ma بل تحولت إلى فرقة ذات اتجاه سياسي معين أتما تاتويا سوى بقنجيا ما أبوتيا ما فكان كان سياسة أجنني لمرور الزمن تقولي والزمن أول لوكا سياسة سوما سنتاثيرا سيدة إن سياسة suka koma su ma 'yan siyasa ɗin sun muka zilawa. Wala Allah li ta'affuriha bi shi'ati wal khawarij fi fikrati. To zai iya yiwuwa saboda tasirin zuwansu da shi'a da kuma tasirantuwarsu da khawarij a cikin fikiransu fadakalat a khasumar siyasa fadakalat khidamar siyasa sai suka shiga wato zurfin teku na siyasa an gane ko suka shiga zurfin teku na siyasa wa gari ƙarfi suka nutse cikin wannan zurfin teku na siyasa A masta'ana حينما استعان أئمتها ببعض الخلفاء العباسيين. على وقت wasu daga cikin a'immansu shugabanninsu manyan malamansu suka nemi taimako da wasu sashe daga cikin kulafa na banu abbas manya-manyan malamai na motar zilawa sun yi amfani da ainihin shugabanni na banu abbas wajen ƙoƙarin yada aƙidunsu na motar zilanci wajen ƙoƙarin a tirsasa malaman sunna a tilasta musu wato runguma aƙidar motar zilanci wanda yake yadda a azabtar da shi ko a kashe shi kalmamun wal mutasim an gane ko wato sarakuna shugabanni irin su ma'amun da kuma irin su mutasim wa ghairihim da wasu su allazina tanaqu hadha al madhhab al khabith wa'anda suka rungumi wannan mazhaba wanda yake mai datti an gane wa'annan ma'amun da mutasim wa'anda mutane sun rungumi wannan mazhaba mai datti wa azabu ulama sunna min ajliha kuma suka azabtar da malaman sunna domin ta an gane duk wani malamin da yake yarda da wannan akida a kama shi a kulle shi kullun a gana mishi azaba wasu daga cikin su ma a kashe su an gane sai ya zamanto mutazila sun zamanto malaman fada suka koma 'yan siyasa suna amfani da gwamnati wajen azabtar da malaman sunna saboda sun ga malaman sunna sun fi su karfin hujja da za a zauna a yi keke da keke ba za su kai labari ba an gane in an ce a bar malaman suna su yada a aƙidansu su ma su yada nasu sun san za a samu galaba a kansu sai suka yi amfani da wannan dama suna ta ainihin zugo shugabanni na balu abbas domin a kuntata wa malaman suna a hana su ainihin yada a aƙidunsu an gane wannan ko na'am limaza luqibu bil mu'tazila to menene dalilin da ya sanya aka yi musu lakabi da suna mu'tazila A wa billahi tawfiq wato ina cewa duk da Allah muke neman dacewa inna kasirun min ulama'il maqalat Lallai da yawa daga cikin malamai na aƙidu malaman firak ikhtalafu fi sababi hadhihi tasmiya sun yi saɓani game da sababin wannan ambato Mai dalilin da ya sanya aka sanya wa malaman mutazilawa wannan suna na mutazila wata dorobat aqwaluhum fi zalik to malaman firar maganganun su yi karo akan haka ma annahum ittafaqu ala anna kaseeran min ashabi hadha almadhhab wato duk da cewa sun yi ittifaki akan cewa lallai da yawa daga cikin ma'abota wannan mazhaba na mutazilanci yakrahuna hadhihi tasmiya suna kyaman wannan ambatan da yawa daga cikin malaman mutazilawa ba sa son wannan sunan kenan wannan ya nuna ba su suka sa kan sunan ba da su suka sanya da ya zamanto suna sha'awan sunan in ka ce musu mutazila ba sa jin daɗi wa fi anfusahum bi ashabil adli wa tauhid suna yi makansu la'abi cewa su ne ashabul adal su ne ma'abuta adalci su ne ma'abuta tauhidi wa yulaqabuna bil adaliyya wal ana yi musu laƙabi da al ana yi musu laƙabi da alƙadariya. Ƙola ah, Ahmad Mustafa Faisal Rahimahullah fi kitabe. Ahmad mustafa Faisal, Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin littafinsa mai suna Alfirak wal Mazahib Islamiyya shafi na ɗari hudu da hamsin da ɗaya. Amma limaza sun miya tilmi wata zila bi hada Amma wai menene dalilin da ya sanya aka sanya wa Zilawa wannan suna? فإن مشكلة الأصل التاريخي لكلمة المعتزلة يتي للي مشكلة نأثل تاريخي كلمة معتزلة ودي أثارت كثيرا من المناقشات بين علماء الفرق والباحثين قديما وحديثا حقيقة تامو da ديوا daga cikin tattaunawa ana ta tattaunawa tsakanin malamai na firak da kuma sauran masu bincike tintini da kuma wannan sabon zamanin hatta wannan zamanin malamai suna ta tofa albarkacin bakinsu game da da wani dalili aka sanya musu suna mutazila وسنعرض لأهم الآراء Aro تحدثت عن سبب تسمية بهذا الاسم sannan za mu bujiro zuwa ga mafi muhimmancin ainihin ra'ayi mafi muhimmancin sababi na ainihin kiransu da wannan suna su mutar zilawa. Ah, al'awwal. na farko fa yuqalu inna sababa hadhihi tasmiya an wasil bin ata wato ana cewa lalle sababin wannan ambato lalle wasil bin ata kana tilmizan lil hasan al ya kasance dalibi ne na hasan kamar yadda kowa ya san hasan babban malami ne na tabi'i malami ne daga cikin malaman salafiya al hasan rahimahullah wa kana ya'duru halaqatahu ad-dirasiyya fi masjid wato shi wasil bin ada ya kasance yana halartar halka ainihin halkan ainihin hasan al na darasi kamar yadda muke karatu a masallacin nan sai a samu wani ɗalibi yana kawo ziyara masallacin malam bako an gane wannan ko to wannan ɗalibin yana zuwa karatu kullum to shi ma haka wasu bin wato yana yawan halartar masallacin alhassan basari ya zo ya karatu حين تقدم رجل يسأل الحسن البصري عن رأي الذين an ra'ayi din fi murtakibin kabira ana cikin wannan hali sai ga wani mutum ya zo ya yana tambayan alhassan basari rahimahullah dangane da ra'ayin addini fa menene ra'ayin addini game da bai aikata manya-manyan zunubai a faƙolar rajul sai wannan mutumin ya ce ya imamaddin wato yana tambayan wa alhassan basir shi ne imamaddin an gane ya jagora na addini ba fi zamani na jama'atun kassiruna sahibal kabirati sahibal kabira ya ce ya imamaddin ya bayyana a cikin zamaninmu wasu jama'a suna kafirta ma'abuta manyan zunubai idan mutum ya aikata manya-manyan zunubai sai su ce masa kafiri in ya yi ƙarya kafiri in ya saba alkawari kafiri in ya yi zina kafiri in ya yi kaza wato manyan zunubai kawai in mutum ya aikata sai su fitar da shi daga musulunci wa jama'atun ukra yuwasi'una fiha wa humul murji'a sannan wasu jama'a kuma su suna yalwatawa suna ganin mai aikata manyan zunubai bai ma da matsala don mutum ya yi zina ko ya sha giya ko ya yi caca ko ya yi ƙarya ba shi da matsala in dai akwai imani a cikin zuciyansa kawai abin da ake dubawa kawai zuciyanka ka yi imani da Allah in dai ka yi imani da Allah a cikin zuciyanka ka aikata abin da ka ga dama na zunubi an gane ana kiranka mumini mai cikakken imani ah, Wahumul humul wayannan ana kiran su murji'a kenan zaka ce masu wane ne kishiyar kawari me zaka ce murji'a su yan kawari idan ka yi zina ko kai caca caca sunanka kafiri su kuma yan murji'awa idan ka yi zina ko kai caca amma akwai imani a cikin zuciyarka sunanka muminun kamilul iman domin saban Allah baya cutarwa a wajen wayannan su kuma يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة suna cewa saban Allah baya cutarwa da akwai imani inda akwai imani a zuciyarka ka aikata duk abin ka ga dama ka ci duniyarka da tsinke baka da matsala an gano wani ko kamar yadda yake wato saban Allah baya cutarwa inda imani kamar yadda da'a ba shi da amfani ga akwai kafirci in mutum kafiri ne duk abin da ya aikata sunan shi ne walaqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin ko ba gaba ashe da mutum mutum shi mutum kafiri ya gina masallaci ya gina asibiti ya gina kaza dan taimakon musulunci da musulmi amma ya kasance kafiri ne to aikin shi ba zai amfane shi ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ma kana lil mushrikeena an an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa hum fi narihum khalidun inna ma ya'muru masajidallah man man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa atawu az-zakata wa lam yakhsha illa Allah ka saboda haka wannan shine aqidar murji'awa na'am fa kaifa tahkumu lana an na'qida an na'taqida yaya za ka yi hukunci a gare mu mu game da waɗannan waɗannan guda biyan wanne ne ka zaɓa mana ina ba gane suna tambayan imamu alhasan alhassan shin mu yarda da aƙidar khawarij ne mu kafirta masu manyan zulubai ko kuma mu yarda da aƙidar murji'awa sabon Allah baya sikarwa inda imani wanne ne ka zaɓa mana ba su ba ɗin riwaya ta fakara al-hassan wa ƙwabula iud to a cikin wasu ruwayoyi al-hassan al ya yi tunani wato ya yi shuru kafin ya ba amsa a asira a wasilu fa ja sa'i kafin ya bada amsa sai wasil bin ya sa sai ya yi kyar ya yi gaggawa sai ya bada amsa an gane kafin malami ya buɗe baki ya bada amsa ɗalibi ya yi carab ya yi mai ya bada amsa akwai ladabi ko za mu sanya wannan ɗalibi ne mai ladabi dan ana iya samun wannan ma hatta cikin ɗaliban sunna kaga an tambayi malami sai ɗalibi ya yi wuf ya bada amsa an gane wannan kaga wannan yana daga cikin karancin ladabi da kuma rashin sanin muhimmancin ainihin malanta da kuma ilimi to wannan bawan Allah kafin malamin shi ya bada amsa yayi sauri ya bada amsa na'am qala abu firdaus abu firdaus sai ce wa hadha in dalla ala shay'in fa inna ma yadullu qillat adabi man min yadullu ala yadullu ala qillati adabi man min hadha at-tilmid to wannan abun in ya nuna mana wani abu in akwai darasin da zamu iya fahimta anan kawai yana nuna mana karancin ladabi ne illatu adabin ya dullu ala illati adabin shirin ne yaran lafi fa innama ya dullu ala illati adabin min hadha tilmiz yana nuni akan karancin ladabi na wannan ɗalibi din wa yi tawiyya da kuma mummunan abin da ya nade a zuciyarsa ya nuna wannan ɗalibi ya nade wani mummunan abu a zuciyarsa game da malaminsa nas'alullahi al-afiya muna roƙon Allah lafiya فواصل بن عطاء لما قل أدبه لأستاذه التابعي الجليل شي واصل بن عطاء لوكا تشندا واتو لدبن شي يقرنتا جمال منسى التابعي الجليل رحمه الله شي الحسن البصري تابعي بدرجة الله يبصر رحمه جازاه الله بالانحراف عن الصواب sai Allah ta'ala ya saka masa da karkacewa daga daidai an gane wato Allah sai ya jarabe shi ya zama dan bid'a sai ya karkace daga daidai min babi min babi qawli hukama aljaza'u min jinsi daga babi na maganar malamai masu hikima aljaza'u min jinsi amal sakamako irin jinsin abin da ka aikata abin da ka shuka shi za ka girbe قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم a lokacin da suka karkace shi ma Allah sai ya karkatar da zukatansu wallahu la yahdi al-qawm Allah baya shiryar da mutane fasikai to wannan ya zamanto hannunka bai sanda ga mu daliban salafiya domin an fi samun irin wannan matsala daga ɗaliban salafiya a wannan zamanin zaka ɗalibi yana karatu wajen malami kafin ka ankara ya ɗan fara fahimta kawai sai ga yazo zo shi ma kanshi yanzu wuyan shi yayi kauri yana ganin zai iya faɗa da malamin shi ko kuma zai iya muna da ladabi ga malamin shi an gane su irin wannan musibu suna nan suna faruwa a cikin ainihin da'ira na da'awar salafiya baka dole ne in kayi karatu kayi karatu saboda Allah kuma ka fara karatu da biyayya amma ƙarshen rayuwanka sai ka zo ka muna da biyayya kaga wannan ka samu su'ul khatima dama al'amarin mutum ana duba menene ana duba farko ne ana duba farko ne ko karshe karshe idan farkon ka yayi kyau karshen ka bai yi kyau ba ka ka halaka gara ma a ce farkon ka bai yi kyau ba amma kuma karshe yayi kyau ko to wannan sai a ce mutum ya more saboda haka idan har ɗalibi zai yi karatu daga baya ya zo yana wa malamin shi fita da kulli yana so ya bi ƙarshen malamin shi wannan karatu bai yi albarka ba kuma ƙarshen al'amari in ka bi shi a hankali za ka cewa lallai sai ya wulaƙanta duniya da lahira a kan abin da ya aikata an gane wannan ko a an na الثاني أن Lamma لما Rajulu ya يسأل an ra'ayi Dini fi murtaki الكبيرة to magana na biyu lalle wasil lokacin da wannan mutumin ya zo yana tambaya game da ra'ayin addini ga wanda ya aikata manyan zunubai أجاب الحسن البصري رحمه الله بأنه منافق سي الحسن البصري الله يبصر رحمة سي أمسى شوى بي أيسا كمان ينزل بي منافق إليشي اعترض على هذا الرأي سي شي واصل بني أطاع سي جتا مونا رأي فوقال إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن بإطلاق ولا كافر بإطلاق سي يموب يسي للي أيسا كمان ينزل بي laisa bi mu'minin bi izlaqin wala kafirin bi izlaq shi ba mu'mini bane kai tsaye kuma shi ba kafiri bane kai tsaye bal fi manzilatin bainal manzilatai. A'a shi yana cikin wani matsayi tsakanin matsayi guda biyu shi ba mu'mini ba shi ba kafiri ba wa عن حلقة الدرس واتخذ لنفسه مجلسا to daga nan wajen sai ya nisanci halka na darasi shi bai kore shi ba amma nan take bayan ya bada wannan fatawa sai ya nisanci halka na darasi na Hassan Basari sai ya rikan kanshi wani majalis a cikin masallacin ba a cikin masallacin da malamin shi ke karantarwa masallacin na da girma masallacin Basra malam na karatu a nan gefen shi ma zai koma can gefen ya ja daga shi ma shi ma yanzu wuya yayi mai wuya yayi kauri ya ja daga shi ma ya ja zugan shi ana cin muryar malamin shi yana bayani a can shi ma ana cin shi ma kanshi yana bayani a can gefen an gane wannan ko to wannan shine abin da ya faru ga wannan na wattakhadha li nafsi majlisan fi makanin akhar min almasjid sai ya rika makan shi majalisi a wani waje daban a wurin masallacin kuma bi jiwari ahadi al'amida wato kusa da daya daga cikin ginshikai daga cikin irin wayar da filolin sai koma gefe tsali a ce kamar malamin na can shi ma yana nan gefen a wa man wucin tilmizuhu wa ansaruhu fi ra'ayi eh wa min hauli a gefensa akwai ɗalibansa da mataimakansa a wajen ra'ayi fa summul mu'tazilatu min zalika alwaqt to sai aka samu suna mu'tazila daga wannan lokaci an ce wane ne ya sa musu wannan suna Alhassan albasari dan al-hasan yace ita zalani wasil wasir ya nisance ni bi ma'ana wasir yanzu babu ruwan shi da ni domin ya kawo wani aƙida saɓanin wannan to ƙarƙashin wannan idan ya zamanto malami malami ne na sunna malami malami ne na salafiya sai ya zamanto an samu wani ɗalibi ya zo ya yi karatu ɗalibin da sai ya rikide ya koma ɗan bid'a ko ya rikide ya koma ɗan hizbiya shin za a tuhumci malamin da ke karantar da sunna a ce tun da kaga dalibin sunna a majalisun shi a tun da kaga dalibin bid'a a majalisun shi to shi ma ɗan bid'a ne tun da kaga dalibin a tun da kaga ɗan hizbiya a majalisin malam to malam shi ma dan hizbiya ne shi haka ne yanzu wannan wannan majalisin da muke karatu zan iya sanin duk masu zuwa nan to sai zamanto a nan wajen waɗanda suka zo nan ya ka samu wani ɗalibi yana zuwa karatu waje na to daga baya ya ka ji ɗalibin yana faɗin wasu maganganu na yan bid'a shin akwai adalci a jingina wannan abin zuwa gare ni misali kamar yanzu wani ya ce to ga Hassan Basari an ce malami ne tabi ga ɗalibin shi ba mutazile ya nuna Hassan Basari ba mutazile ne haka ne to wannan shine abin da ya faru tsakanin mu da wasu ɗalibai da wasu yara a nan bidda a nan bidda aka samu wani wani yaro ban taɓa sanin wane ne shi ba shi ma ya ce bai sani ba kuma ce da ban taɓa sanin wane ne shi ba shi ma ya ce bai sani ba amma ya iya kama sunana in ka gani da ke kiran malam jihaya ya san sunana da kyau amma kuma adalcin da ya ce wala bai san da ba bai ma taba sauraron karatuna ba amma sai ce akwai wasu ɗalibai a bidda yan hizbiya wai yan Hisbiya nan suna faɗa da shi suna faɗa da yan salafiya to kuma wannan karatu karatuna ne da na karanta da su suke zuwa su yi faɗa da shi suna ba san gane karatuna ne da na karantar da su suke zuwa can garin yi faɗa da su a kai da sauransu to kaga misali irin wannan magana da mai yi kama da Allah in an ce ma mutum bai san ka ba amma kuma ya zartar da wannan hukunci shi wannan mutumin adili ne ko wannan ɗan salafiya ne ko to in an ce ka sa suna mai za ka sa mai sha-sha-sha gaskiya ne mana da ma ya yi shuru sai a ɗauka ƙila ya san ni kila ya taɓa zuwa ma majalisin ya gani to a ƙaddara ma a cikin majalisin ma an samu wasu ɗalibai sun karkace din kamar yadda aka samu majalisin hassan Basari yanzu yaya ba ga yanzu wani ya karkace ba har ya za zuga kenan mutane da yawa kai ja daga cikin ɗaliban hassan basari shi ma ya ja nashi daga nan ya kafa aƙidan shi amma ba na tsammani an taɓa samun wani malami daga cikin malaman sunna da ya zargi hasan al haka bai kawo haka karatu wa'ancan suna da karatu shi ya sanya suke amfani da ka'idan ilimi ana iya samun malami na kirki Allah ya jarabe shi da gurbatattu a yanzu yan khawarij daga ina suka fito yan khawarij sun kai wajen dubu ishirin da suka yi tawaye ga Aliyu bin Abi Talib kuma ana jingina su zuwa ga aliyu kai zai zace ɗaliban shi ne sun taimaki aliyu bin abi ɗalib a lokacin da aka yi yaƙi ya yaƙoƙin nan kafin su mai tawaye to sai mu ce aliyu bin abi ɗalib ya karantar da mutane dubu ishirin yan hizbiya yan bid'a saboda ka shi ma haka ne shi mun mai mun mai adalci yanzu annabi nuhu alaihi salam da ya samu ɗa kafiri wanda lokacin da Allah yake so ya halakar da ainihin mutanensa annabi nuhu ya yi ta addu'a rabbi inna bini min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin ya ubangiji lalle dana yana daga cikin iyalaina kuma lalle alƙawarin ka gaskiya ne kai ne mafi hukunci masu hukunci ko kai ne mafi hikima masu hikima qala ya nuhu innahu laysa min ahli Allah ya ce ya kai nuhu wannan nan bai daga cikin iyalanka saboda mai innahu amalun ghayru salih domin lalle aikin da ya aikata aiki ne mara kyau ba dan ka bane fala tasalni ma laysa laka bihi ilm kada ka tambaye ni abinda baka sani ba inni a inni a izuka an takuna min al-jahili ni ina maka wa'azi kaka zama daga cikin mai jahilai kaga anan wajen to sai Allah ya tunciwa sai a tunci annabi mu ma sai mu kai ai da ya iya tarbiyya da ɗanshi bai zama eh? annabawa dai kasan ƙarshen tarbiyya ne ya ƙare wajen annabawa to sai Allah ya jarabi annabi nu da ɗanshi. Allah ya jarabi lut da wa da matarsa wanda suke haka da ita wanda raba Allah masalan lil ladina kafaru ra'ata nuhin wa ra'ata lut khanata ta hata abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma Allah ya buga misali na waɗanda suka kafirta sai Allah ya buga misali da matan abunan nan matan annabawa matan annabi Nuhu da gowa da matan annabi Lut wanda raba Allah matsalar lil ladina kafaru ra'at nuhin wa ra'at lut matan annabi Nuhu da matan annabi Lut kana ta taka abdai miji ibadi da qala aiki fa kana ta kuma sun kasance karkashin bayi daga cikin bayi na na kwarai sai suka haƙince su falam yughni ya an huma min Allah shi'a ba su wadatar da su da komai a wajen Allah ba annabawan fikirin tarbiyyar da annabawan suka ba su bai amfane su ba ba su wadatar da su komai daga azaban Allah ba sai Allah ya ce musu me ku shiga wuta tare da masu shiga wuta haka duk wannan gaba ɗaya ishe mu san cewa ana iya samun babban malami mai karantar da sunna sannan kuma a samu wasu ɗaliban shi ban ɗari ba laifin shi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantarwa tare da shi akwai munafikai to sai wani ya jingina munafinci wa iyyazillah akwai adalci a cikin nan ballantana babu wayannan mutanen saboda abin da muke kalubalanta shine muna son mutanen ne har yanzu an ce akwai wasu daga bidda nufawa ne daga bidda suka zo suka zauna a nan da yawa masu yawa muna karantar da su hilfa wato sun zama yan hizbiya abin da yake so ya nuna wato ƙwarya ta ƙwarya wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idhni rabbi inda a ce muna karantar da su abu mai kyau da sun je da abu mai kyau can to mu tambayar da muke don wannan tambaya ba zan kushe ba ina yin shi ba har sai an ba mu amsa su wane ne wa'annan mutanen wanda suka zauna karkashi na suka yi wannan karatu din har suka zama to yan hizbiya har suna fada da salafiya kuma wai mu muna karanta da salafiya ba muna karanta da salafiya amma kuma mun je mun karanta da wasu yan hizbiya sai su fada da salafiya can bisa shin yaya wannan abu da bai kama shin za mu goyi bayan wani dan bid'a ya zo ya rusa sunna kuma kaga irin rashin adalcin da ainihin wani bawan Allah ya yi kuma na samu labari an ce an nemi an yi an yayi rujui ya ki rujui ya ce yana nan kan bakan shi akwai wayannan mutane da saboda haka in zai yi ne mu sa yin hizba su damko shi ya zo ya nuna mana su a nan wajen to gila gila ɗan jarabar haka ɗan ko mu ce a je a taho da shi daga can wajen mu zaune da shi a nan mu ce ya nuna mana wayannan mutanen domin irin waɗannan wato ni a fahimta na ba su da wani ajanda sai suna so su fata sunan malami ne mutumin da yake so ya fata sunan malami wato da ya san da ne ma da ce ba na zauna a majalisin malam yahaya da aka malam yahaya sai eh, na zauna a majalisin malam yahaya shekara wajen ishirin na zan wani da wani da wani kalam to bai taba gani na ba jama'a amma ya iya buɗe baki ya bata min suna yanzu kowa ya san da wannan magana cewa majalisun sunna yana cike da yin ina ba gani to yanzu ne na ganin wannan bayani yanzu na hasan fasari ya ba mu tarar ko yawwa ana iya samun malamin sunna kuma a samu dan bid'a ya fito yanzu su manya manyan malaman mu irin su ibnu baz irin su ibnu ba ba samu irin wannan matsalan ba su salman al-auda daliban su waye safar al-hawali daliban su waye bishir bishir daliban su waye Eh? ire-iren wa'annan akwai ɗaliban su bai su wanda sun yi karatu wajen su sun yi karatu wajen su nasiru dinin albani akwai wanda bayan ya gama karatu wajen wani malami sai kira malamin maktabatin mutalakira a hasabu yana tasirin mutanki ya ce akwai wani babban malami na da na yi karatu a wajen shi ya san tafsiri Allah ya ba shi ilimin tafsiri ya ce amma kashi wato ya ce malamin kamar library ne shi yadda ka san library haka malamin yake an gane wannan ko amma library din nan ya tsufa ya tsufa yana buƙatar a tace shi a zubar a kawo sababbin littattafai me yake nufi eh canza na ji shi yana nufin me yawa malamin ya malamin yana da ilimin tafsiri amma fassarar tafsirin ya tsufa tafsiri yana buƙatar a zubar da shi duka a kawo sabo cikin ruwaƙi an gane wato ya yi karatu wajen aminu ne ba mai azuwawar bayanin su magana ya kira shi laibirari mai mai tafiya a sauran ƙasa amma laibirarin nan ta tafi ila kan ihe wa tafi tana buƙatar a tace ta a inganta ta misali a tace a inganta to mutumin da ya faɗa wa malamin shi wannan kuma yana buƙatar albarka wasu daga cikin suka kira su bifas da usaimin ulama ulhaid wa nifas ko ulama umar ta hatta sarawi malaman haila da jinin biki ko malaman abin da ke kasan gyautu duk wani fatawa na kasan gyautu a tambayin su fatawan haila jinin biki mazi mani tsari, bayan gida to irin wannan kasa amma kaka tambaye su duk wani fatawa wanda ba wayannan ba gidadawa ne kauyawa ne ku fahimci wannan to duk irin wannan fa an samu ɗaliban ka da kai karatu su kuma suke maka wannan hukuncin to anan kai ka karanta da su kuma haka wannan fa in ma akwai ɗaliban kenan da suka yi haka kaga mu namu a kaddara ma akwai ɗaliban kenan balle ba? a gani wa'annan ɗaliban da ake faɗa an kirkiro su ne saboda wani ajanda da ake da shi muna tunanin kila an zauna ne ana so a sassake duk wani malami da yake da alaka da salafiya sai a ɗaukaka wasu akwai wasu wanda ake so a basu wani matsayi amma wannan matsayin ba zai tabbata ba sai an cire wani da wani in an cire malam wani da malam wani to wa'ancan za su kai inda suke so amma in akwai wani da wani to wa'ancan ba inda za su ci to shine aka yi amfani to aka aka fara gamsu aiwa ne, to tun da ba san da ba rasa yadda za a yi za ka kirkiro mun yan hizbiya shi kuma ɗayan za ka ce ba ai yana karanta da alburda wai duk mai karanta da alburda shi ma ɗan hizbiya ne shi ina ba gano gane wannan kana karanta da alburda a matsayin luga sa'annan kuma kana kana yin raddi ga duk inda ya saba masunna duk wuraren da yake shirka za ka fito ka ce nan shirka ne nan bid'a ne ɗalibai su yi hankali da shi kana fitowa kana naƙadin wannan algurda ba wai kawai kana karatu bane kai shiru shin wannan ba kana bada ilimi bane ka ɗauko littafin jawairin ma'ani ka sawa mutane kana nuna wa mutane illolin da ke cikin littafin sannan kana fitar da lukan da ke cikin littafin amma duk da haka baka tsira ba kai dan a ne ko kuma kai ɗan hizziya ne misali kai to wannan kadai ya isa duk aikin ka gaba ɗaya ya lalace babu wannan ya nuna kenan akwai ne akwai akwai akwai wani abu ƙarƙashin ƙasa. wanda in an raka abun a hankali a hankali to zai bayyana in ya ka shi a hankali to abinda ake so a cimma din zai fito fili Allah shi kiyaye eh wallahu almusta'an na'am ما معنى المنافق الذي سمي به مرتكب Kabira. menene ma'anan munafik wanda aka kira murtakibul kabira da shi qultu ilamu billahi tawfiq sai na ce ka sani duk da Allah ake neman dacewa annan nifaqa naw'ani lalle munafinci kala biyu ne an awwal nau'in farko nifaqun amaliyun akwai nifaqun amali wallazi idha haddatha kadhab shine wanda shi nifaqul amali ne wanda in ya bada labari ya yi ƙarya wa da wa'ada akhlaf in yi alkawari ya saba wa idza mina qan idan aka amince mai yi hajjinci har wannan ana samun musulmi yana yin shi ko nifaqul amali ana iya samun shi a wajen musulmi musulmi in zai yi magana ya yi ƙarya ana samun musulmi in yi alkawari ya saba ana iya samun musulmi idan aka amince mai yi hajjinci kama akhbara bihi as-sadiq al-masduq kamar yanda Allah mai gaskiya abin gaskatawa ya bada labari da shi a ah, kamar yanda manzon Allah mai gaskiya abin gaskatawa ya bada labari da shi allazi la yantiqu anil hawa sallallahu alaihi wa sallam wanda baya fadin san ransa sallallahu alaihi wa sallam fa sahibu hadha an-nifaq ila mata wa lam yatub fa huwa tahta mashi'atillah shi ma abucin wannan nifaq din idan ya mutu bai tuba ba yana ƙarƙashin mashi'a ta Allah. Walam ya kuruci min da'iratul Islam bai fita daga da'ira ta musulunci ba. Wannan shine ma'anar munafik da Hassan al ke nufi. Mutumin da ya aikata manyan zunubai, kaga ƙarya babban zunubi ne, saba alƙawari babban zunubi ne, sannan kuma ha'inci babban zunubi ne. To mutumin da ya aikata wannan wato fasiki ne wato mai rauni imani bai fita musulunci ba. وهذا هو الذي أشار إليه الإمام الكبير الحسن البصري رحمه الله وانا شيني أبدا الإمام الكبير الحسن البصري الله يمسى رحمة إشارة كريش فتأمل فإنه مهم جدا كالورد وانا للي وانا أبو مهم يسو والله أعلم قولي والله أعلم النوع الثاني nau'i na biyu nifaqun i'tiqadiyyun wato nifaq na i'tiqad wallazi yukhriju sahibahu min da'irati al-islam shine wanda yake fitar da sa daga da'ira ta musulunci idan mata wa lam yatub idan mutum ya mutu bai tuwo ba to wanda yake da wannan aqida din ya mutu bai tuwo ba to ya zama to kafiri zai dawo a wutar jahannama qala abu firdaus abu firdaus yace wa hadha an-nifaq qalla ya tubu sahibu irin wannan nifas din da kadan ne ma'abocin shi ke tuba a ma'abocin bai cika tuba ba fa yatubu ala almuslimi ay ya'khudha hizrahu min alwuqu'i fi yana wajaba akan musulmi ya riki ainihin takatsantsan din shi daga aukawa cikin sa ya quturati sha'ni saboda girman sha'aninsa wannan ka umar duda ne eh hizrahu eh, آه، لخطورة شأنه والله المستعان شما وانا هزره زالوا لي أن يأخذ هزره أن أنغاري زالوا آه لخطورة شما خطورة تاو قدا كودا سبو من شأن شأنه والله المستعان آه ومن خير أمثلة لهذا النوع من النفاق لكن كما في الخير المثالي ga irin wannan nau'i na nifas ɗin? bugdu rasuli sallallahu alaihi wa sallam akwai kyaman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum yana da awon shi musulmi ne amma yana kin manzon Allah cikin zuciyarsa to wannan ya za a yi musulunci ya hadu da kin manzon Allah adrai ba wane ne ya zo da addinin manzon Allah sai kuma ya zama to ba wanda kake ki sai shi kuma zai yi a tsaka musulmi ba zai yi ba ضد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم sannan kyaman abin da manzan Allah ya zo da shi eh ashe kai musulmi ne amma manzan Allah ya zo da Qur'ani manzan Allah ya zo da hadisi manzan Allah ya zo da da jihadi manzan Allah ya zo da sallah kana kyaman wannan abin da manzan Allah ya zo da shi kuma kana so a kira ka musulmi ba zai yi ba الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه wato وتقيامه na ainihin taimakon addinin manzo shi samson baya so a ce addinin manzo ya samu nasara an gane ko kwata-kwata baya so a ce wato idan ana yaki tsakanin musulunci da kafirci shi yana so a ce kafirci ya rinjaye musulunci baya so a ce addinin musulunci ya samu nasara sai ga hankali shi ya tashi to duk mutumin da yake da wannan yana da nifaqul itiqadi المسرة لانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم لانخفاض فالانتصار المسرة لانخفاض wato farin ciki ga kasancin addinin manzo sallallahu alaihi idan ya ga addinin manzo Allah yayi ƙasa sai ya tajin daɗi idan ya ga addinin manzo Allah yayi sama sai ya tajin haushi to duk wanda yake da wannan yana da nifaqun ijtihadi kaga ma abocin shi kafiri ne kuma zindiki ne shi an gane na'am hmm. bayani da gani da kamar yadda muke bayani ranar lahani a wurin karatu tsakanin eh, karatu ta yi na asibayi cewa lallai tafsiri yana buƙatar mutum ma sosai musamman irin wannan lokaci da ana neman gudunmawar da shi ake haɗawa a samun a har haɗa a kan gidan rediyo kuma cikin shi ko Allah hanyar da ne? kuɗaɗen da ake nema ba samu wasu na da yanzu ba a samu ɗaya da suka ku ba cikin kudin da ake rima na tafsiri kuma ga shi yanzu bai wuce wata biyu ba misali so da haka lallai ya kamata yan kuwa a dage a ba da himma sosai wanda suke alƙawura su suka alƙawura su wanda kuma su alƙawura wasu su bari su ɗauka su ka wannan karatu kamar yadda ma na yi bayani ya tafi na bayani na haka ya ce yana sani ne don ko aiki ko wani abu yana yi bai sai ga abin ya tsaya musamman na karatu yana son da zara an ɗauko tukkar abin ya daya so da haka lalle ya kamata mu sai mu kokari karfafa malam karfafa da'awa sai wurin mai gudanar taimakawa domin tafsirin ya ci gaba yadda ya kamata amma gaskiya akwai damar wannan shekara sosai bangaren su malam awal su ma sun zan yi bayani kan yanayin yadda abubuwan sun doki alƙawura su cika ba so da haka lalle ya kamata sun su sunan da kasar kana ciki ka ɗauka cewa kamar hidima ne na gidan ka ya taso kaga idan hidiman gidan ka ya taso dole ne sai kai wannan hidiman kuma wajibi ne sai kai ka doka wannan shi ma tunda ana son a ci gaba ne a ƙara ƙarfafa da'awar yadda ya kamata misali kowa yana da uzuri in an ce an tsaya kowa ya ta cewa ai akwai uzuri ba kuɗi ba kaza ba kaza misali duk da babu a babu idan hidima ya zama da mutum yayin misali saboda haka lalle ya kamata mu yi ƙoƙari mu taimaki da'awar a yi kokari a kwakwata a ba da gudunmawa da ya kamata domin da awon ci gaba mun sa ayoyi an karanta ayoyi da dama da sai na infaki ba sai a ci wani tawai a nan misali duk ɗalibai ne ku so da kowa ya sani idan ka ba da kyakkyawan niyyar ka insha Allah za ka samu kyakkyawan da kuma kyakkyawan sakamako a wurin Allah to muna fatan Allah ba da dukkan shi mu kawai kaɗan daga ciki a kowane ɗan uwa da muka tattauna ciki akan karatun da ba da yi ci wallahi ya yake cewa a madina akwai masallacin da yake yadda ya kama da ya gudanar da karatuka usulubin da malamin yake yi karatu haka yi wani yana karatu sai wani malami yana gudanar da karatu sai su da lallai gaskiya malami yana kokari Ta kaga shi ya faɗa da kanshi yana cikin masallacin da mawalan suke magana ne ya ce to ya ce shi ya ga iya kokarin da malami yake a gurin karantarwa ya ga irin wannan karantarwa a madina wanda suke karantarwa a cikin kun ga shi lallai sai mu kara gode wa Allah sannan kuma mu ba da gudunmawa yadda ya kamata domin mu ga da'awar ta ci gaba mun ga dai ne yake kawo mu a cikin karatu da yadda ake samun wasu mutane wanda suke suna gefe su san ma menene yadda abuwa ke guda ba kurin za ka sake cikin maganganu ko wanda yake kaza wanda yake kaza mutane, saboda suka ga da'awar su da biyan mutane. to mu da muke ciki mu sai mu kokari mu sa dukiyoyin da jikinmu da dukiyoyinmu da duk wani gudunmawa da mutum zai iya badawa ya sa ya ga domin an samu ci gaba a kan wannan dawa amma kada a zauna a cikin suna kai a cikin suna yi shi nan Allah ne mana maganin su Allah ne kaza su mu kuma wani kokari suke to daga cikin hanyoyin kokarin shi ne a sanya a bidiya akwai mutanen da suke ta kira ta hanyar bidiya za su ce sun saurari karatun malam sun ji daɗi an ce malam yana da kaza yana da kaza yana da kaza amma kuma sun saurara ba su ko wannan abu kun ga ce bidiyon yana da amfani kuma idan har ba a sa kuɗi ba an yi da awon yadda ya kamata su abubuwan ko ba za su kuma so da ka fara fata yan uwa kowa zai kokari ya ba da alƙawuran da ya yi in ma ba kai alƙawuran ba su ka yi kokari ka yi hoɓɓasa ka ka ba da wani gudunmuwa mai suka taron da muke masallacin na ya kamata inda za a yi yadda ya kamata ya kamata a ci an wuce in dai magana shirya duka kuɗin nawa ne za a biya mutane amma na ga za a yi kafa ma shekara guda a yi ta neman abada abada yanzu da za a zagaya yanzu in an gama zagaya sai ka an samu dubu biyar dubu gidauniya to so da da Allah muna son mu ga canci wannan kara lalle a samu a ba da gudunmawa yadda ya kamata kowa ya kokari fattakullawa fassada kowa ya ji tsoron Allah gwargwadon ikonsa ya duba ya ga menene zai iya badawa wani gudunmawa zai bada idan ka bada ta a wannan ta ci gaba lallai kai ba za ka samu gudun ba sai a kai muna fatan Allah ya ba da ikon taimakawa subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta Thank you. ko iya zubila a rediyo? eh zai iya shiga cikin irin wannan wai an kama wani zai sa bom a cikin coci da aka kama shi zai sa bom a cikin coci da aka kama shi aka bincike shi sai nuna shi sunan shi sai nuna shi kafiri da shi sunan shi Nathaniel an gane kuma da aka duba din kafirin ne da sunan Kirista din ne kuma shine wani ya bude baki yake cewa wannan ƙarya ne ba ba kafiri bane musulmi ne in ba in ba musulmi ba wai zai iya yin wannan aikin wai sai ya nuna ba mai iya irin wannan aiki na ta'addanci sai musulmi kaga wannan Allah kalli sai mu ce anya ba shi da nifaqun itiqadi so da wannan magana yayi muni ya ce kawai musulmi ne kadai zai iya aikata wannan to sai kuma gashi yanzu masu bincike sun bincika sun gane kirista ne to me zai ce akan wannan kaga magana shi ya zama ƙarya nan wa iyaz billah na alaikum salam masu mangano yi eh, eh. ni ma abin da na gani na kamar yadda na faɗa na ce suna so su rusa malam wani da malam wani da suka rusa to suna da wanda suke so su daga an gane sai su ɗauki wannan mukami sai su dasa musu cewa su ne ainihin malaman salafiya an gane su kuma abin da suka manta ba su ne suka sanya mu cikin salafiya ba yawa kuma kafin su fara salafiya mun fara an gane shi salafiya ba wai ba wai dariƙa bane wanda za ka karɓa wajen shehi da zaran mutum ya yi riko da littafin Allah da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kan fahimtar salafus salih ya zama dan salafiya ba a bukatar yardanka ko ka ce ba dan salafiya in Allah ya ce akwai bayan da ka iya ashe abin ba nadi bane balle ya ce kai ka nada mu shi to dama shine ya nada mu dama wani ne daga bidda dama ya nada mu to yanzu alhamdulillah yayi fushi ya kwaci an gane to shi wannan ba a fushi ya kwaci zalika fadlullahi ne yutihi man yasha kun wannan ko salafiya ba sufanci bane wanda ake zonawa a gaban shehi a yi tarbiyya a yi hidima sa'annan shehi ya bada shi a da zaran ka yi riko da littafin Allah da sunnan manzo akan fahimtar salafus salih ka lizinci wannan manhaji ka zama salafi ba san gane kaga da a ce su suke nadawa da mun shiga uku kenan ba to sai zama to ba su suke nadawa ba na su cire mu lokacin da muke salafiyar ba kwanan makila kila baka mai wayo ba Fashe lokacin da muke kuma kai yanzu suka zo kuma a yau din rana daya kuma kai ba malami ba tukuna mai wannan magana ba malami bane shi shi ma ya faɗa shi ma kanshi ya nuna shi ba malami bane to kai ba malami ya kai ka san salafiya to kai jakara jahili Wani da gaske duk mutumin da ba malami ba bai dace magana kan wannan fagen ba wannan fage fage ne na nawazin. shi nawazin ana bar shi ana bar shi ne hannun manyan malamai wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi aza'u bi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu yastanbidunahu minhum ashe ba wa kwashi kwarar shi ne zai yanke hukumar. shi kanshi ya tabbatar da shi ba malami ba ne amma kuma ya ɗauko matsala wanda sai malamai suke magana a kanshi kaga wannan ba ƙaramin na bai ma addini adalci ba ya zalunci addinin musulunci wannan bawan Allah ga ƙarya ga zalunci wa iyaz eh wai yan suna gayyatar mu a muhazara ai ko kafiri ya gayyace mai ce mu zo mu bai wa'azi mu ji in kafir ya ce dan Allah mu zo mai wa'azi yana so ya fahimci musulunci wallahi da gudu za mu ci wannan shine fatawa wanda ibnu bas da ibnu usaymin suka faɗa ina fatan gane wannan ai ina ganin ga wani littafi nan da'awatu ahlul bid'ah din nan na Khalid bin Amr az-Zahrani wannan littafi yayi wannan bayani sosai akan cewa in wasu daga cikin yan bid'a suka buƙaci suna son ka zo ka yi musu bayani suna son su ma tambayoyi kan wasu matsaloli a warware musu ba kila su fahimci sunna ka je da gudu dama menene burinka li an yi hadiyar lahu bika rajulan wahidan khairu laka min mai ni gumur na'am a gane ko in je mutane suna buƙatar shari'a suka ce mu zo mu yi musu bayani ba wai mu zo mu goyi bayan sa mu zo mu yi hada sunna suka ce dan Allah ku zo masallacin mu ku yada sunna ba za mu je ba amma suka ce ku zo ku zama irin mu mu yan bid'a ne muna so mu ma ku zama ku rikide ku zama yan bid'a kamar mu zama a mu ahlus sunna ne ko muna kan sunna amma ku zo ku gaya mana aqidan ku in mun ga aqidan mun gamsu da shi mu amsa kamar sun ce mu zo mu yi musu talla ka zo ka yi talla in ka yi tallan hajanka in mun ga yana da kyau za mu siya shin da Allah za ka je ka siyar ko ba za ka je ba wannan shi ne menene laifin ibn abbas me laifin shi da ya je wajen khawarij ya tallata musu sunna eh? wa in ahadu min al-mushriki nastajaraka fa ajirhu ta yasma kalam Allah an gane in dai har malami ne zai zai je Nasiruddin Albani ya je har wajen yan jama'atu tafsir wal hijra ya je musu nasiha kuma wasu daga cikin sun dawo sun gane Nasiruddin Albani ya je wajen ƴan ahmadiyya ya musu nasihohi ya musu wa'azi ina fatan gane wannan to akwai ire-iren wannan kana duba tarihi za ga yadda malaman sunna suke dimfaran ƴan bid'a su nuna musu abin da yake daidai a kan shi amma abin gudu ka ɗauki ɗan bid'a ya zama abokinka kana ba shi kariya kuma kana goyon bayan abin da yake kai na bid'a amma idan kana zuwa ya gayyace ka za ka zo kuma ka yi bayani ba mu da hana. za ka tsaya ka ba da kariya ga sunanka kuma ka yi bayani ga sunna yadda ya kamata kuma ka yi raddi ga duk wani ra'ayi ko da ya saba ma ra'ayin wanda ya gayyace ka wannan babu laifi a kan shi ina ba gane wannan aha eh. a'a to ai na gaya maka ire-iren wayannan suna da su irin wannan sun ma yi amfani da sunanmu da yawa yana cewa bai sanni ba amma Allahu a'lam yadda labari ya kai gare mu Allahu a'lam an ce da ba mu ma yake ma gawa an ce a garin komai sai ce ai mu ne muka faɗa ai wannan abin da ya faɗa daidai da namu ne to wani dalili ya sanya da ya ga mun saba mai akan wani ra'ayi sai koma kuma yana soke-soke Allahu a'lam haka wasu suka faɗa tunda kaga ba zan yanke hukunci ba tunda ban ganshi ba ba zan yi yadda ya mun ba shi ko na to masha Allah kaji wai asalin ma da suka fara wannan abin cewa suke su ɗaliban mu ne amma kuma da ta ɓaci gare su shi da suka koma kuma mu kuma suke suka a kan shi sunan kuma to to kaji wata sabuwa waya ce sun taba cewa wai babu wai babu wasu malaman salafiya su din nan wanda wanda ke bai zanni ba sun taba cewa babu malaman salafiya din Najeriya sai wai da ni da malam Bashir kawai kawai ba, mu biyu ai ya kamata wannan magana ma ya zama abin tsoro a ce duk Najeriya ba malaman salafiya sai mu biyu kenan sun gama shiga lungu-lungu har sun gano kaga da jin wannan magana ba mai magana nan ba mai adalci bane to babu mamaki da suka kuma juya suka koma suka ce gabaki ɗaya mu yan biriya ne kuma eh an ce sun dawo da wajen guda uku to yanzu sun cire mu sun dawo da guda uku yanzu sun naɗa sun nada sababbi kaga abin naɗi ne a shi in ka duba abin kama akwai ɗan ɗari, ɗanci a ciki to gaskiya al'amarin yana bukata a yi musu nasiha nan bayan Allah su ji tsoron Allah kuma su nisanci miyagun maganganu ga malamai guba wato naman malami luhumul ulama mazmuma naman malamai guba gare shi in dai mutum zai ci naman malami to insha Allah ba zai wanye lafiya ba Tumutumin da ya zama bashi da wani ajanda sai kokarin cin mutuncin malaman sunna ya wulakanta su dan ya cimma burinsa to insha Allah karshen shi ba zai yi kyau ba to wannan shine nasihan da muke ma wayannan mutane masu irin wannan magana in sun yi ne kan kuskure su tuba in ko ba kan kuskure bane to Allah ta'ala zai maganin su shine kawai a takeici insha Allah digana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilai.